amma ba na tunanin zan iya dawa gidanka ba zan sake ba har abada insha Allah zan yi kokari in rage abin da nake yi sai za ka da kimanta haka Allah ya halicce ni ba ni na daura ma kaina wannan kishin ba ka san dai ba zan yi auren kisan wuta ba na yi sabon Allah saboda kawai ina so na faranta ma. ba fa'iza ya za ki wani maganar auren kisan wuta ni fa wallahi ko auren sakin wuta ne ba na yi a kan me za ki je gidan wani ki kwana a dai wani maganan amma ban da wannan wannan ba zai yiwu wallahi habibu yau kuma ni ne kike kira da habibu to me kake so na kira ka da shi sunanka kenan daman aure ne yasa na canza maka suna kawai mai haƙuri habibu a fa'iza ni ne fa habibinki ne ai za ki dubi girman allah dan allah ki san yadda za a yi ki dawo ashe dama gidan nan idan babu ke tamkar kurkuku yake sai yanzu ka sani ne fa yanzu kwanciya zan yi sai da safe idan aka tar da ni ina waya da kai faɗa za a man ba kaɗan ba fa'iza a'a a kan me za su hana ki wani dalili ne yasa za su hana ki waya da mijinki a'a fa'iza wannan ai ba zai yi ba ai wallahi sai kin dawo fa'iza kashe wayar ma kika yi kenan na rantse da girman Allah sai kin dawo na rantse da Allah babu mahalukin da sai aure ki babu shi dole za ki dawo mu ci gaba da zama babu wani dan iska da isa aure ki har mahadi ya bayyana haba kai na rike ta da yanzu ba tana kwanci a kan gadon nan ko da na sani da ban sake ta wallahi akan wani dalili ne zai sake ta ka ci kuma wani zancen banza wai wani sai ta yi wani aure dole wai sai ta yi wani aure wai wani ƙarya ne ƙarya ne wallahi wallahi ƙarya ne sai dai ai wadda za a yi wallahi sai dai kowa ya mutu wallahi sai dai a mutu me kai ne ne kai me kai na har na sake ta Ali? Allah Ya gidan? Lafiya la wallahi. Ya jikin umma kuma? Da sauki wallahi. Ka umma fa ta ji jiki ba? Wallahi ta ji jiki. Allah ba ta lafiya. Amin amin. Na gan ku da sassafe na bata kuma kun tawo tare da ita tana ina ita? Ka san kai ma wadda ba ayyan labai. Ai ba magana dawa. Ai dawo ta kamar dawo ce ne. Ta tafi kenan sai yanda hali yayi. Mu je Farida. Ku je ina? Na kawo su ne su fara tattara kayan yayi fa'iza. Domin can da yamma su zo su haɗa in an kawo mota su kwashe kayan. saboda an ce mana yau lahadi kana gida sai ka tsaya domin kar a zo a haɗa ma da kayanka a ba ali ya za ka faɗi irin wannan magana wannan abu fa da ya faru za a sasanta komai zai wuce fa'iza ta dawo gidan da ta ci gaba da zama lafiya kalan habibu ka daina yaudarar kanka aure ya ƙare a tsakaninku da fa'iza ka yi haƙuri Allah haɗa kowa da rabonsa. Ya za ki wani ce Allah haɗa kowa da rabonsa? Fa'iza tana da wani rabo ne da wuce ni? Ani ne rabon fa'iza ai. To duka na za ka yi? a maganar duka ba bane ganin naki ne sun yi tsauri yayi dan Allah ka taimaka ka buɗe mana kofa kai babu wani gida da zan bude babu wani mahalukin da zai shiga ya dauki kayan fa'iza kayan fa'iza suna gidan nan har abada ka za ka kira ba abba ba na mutu kenan sai dai bayan raina Allah aligi a ba shi haƙuri Allah ni abin da ya faru ba wai da san na abin ya faru ba da Allah yanzu an dawo maka da ita ka zai kwanta ashe baka san zaman zina ba ne duk wanda yi bayan saki uku kai kaga Ali ka ɗauke wannan matar ku bar nan gure idan baka ba idan ban sa hannu na doke ta ba shege nake ya za a ce wai ni da matata da za a rinka cewa muna zaman zina da matata ni da matata a cewa muna zaman zina na rantse da Allah idan ba dan wannan abu ina bin shi a hankali ba ko sai na sa hannu na shake ta sai ta mutu wallahi sai ta mutu na ma na lura duk cikin zuri'ar ku wannan ta tsani ne Habibu me ka nan gidan banda abin da kai mana mun tura mutane su je su ɗebo kayan fa'iza ka hana su ɗiba me ka gidan gidan. zuwa ne in ba ka haƙuri sannan kuma da Allah ina so ne a ɗan bani dama mu gana da fa'iza eh, tabbas na yadda kai baka da hankali ba shakka gwalo ka daga alama ta ni kake zuwa kake ga mun a baka da zai ai ko a shari'anci ko a shari'a idan muka hana ka ga wannan yarinya fa'iza mun yi daidai ko bari ga maka wani abu ba san son ƙara ganin ka ƙofa gidan nan dan barin ka ka zo gana da yarinyar nan hatsari ne kai a bakka yanzu a ce wai a bakku bi ka da ita hatsari ne dirin da shirya zan ɗebi 'yan sanda mu tafi can gidan mu je mu ɗebo kayan tunda haka zaɓa nonsense kai yaushe za ka daina wannan tunanin naka kullum abu ɗaya ya kamata ka yi tunani kai kaɗai ne ka fara rabuwa da mace a duniya mutane nawa ne suka rabu da matansu a duniya kuma suka zauna wasu lafiya ƙalau ba su san darajar mata ba ne kuma ba su da kishi a kan matarsu to ai kai da ka san kishin ganin abin ya ya ja maka matsala a wurin aiki yanzu nan daga ofishin director finance a admin niki kuma ya yi sanin na kwairi za a baka domin tun lokacin da aka rabu da matarka yau wata uku duk aikin da aka baka baka yin sa daidai wai me yasa ba za a kore ni gaba ɗaya ba kawai a huta saboda ko kwairin aka ban ba lalle bane in dawo daidai in ci gaba da abin da nake da haba habibu ya kamata ka yi tunani kuskure ya riga ya faru an yi shi ya kamata ka rungumi kaddara ka je ka samu wata mata ka yi aurenka ka zauna ka lafiya ita kuma wacce kai mata fatan alkhairi ita ma Allah ya haɗa ta da rabanta wai me kike so ka faɗa min ne ka gaskiya to rike gaskiyan ka ba na so na ce ba na son gaskiyan naka kada ka sake zuwa min da magana makamanciyar wannan idan ba so kake mi kace kace da kai ba dama ba wani abu bane wani abu ne so na gaya maka amma kuma ba zan kada ba zan faɗa maka bane saboda ranka ya ɓaci ko kuma dan wani abu kawai zan gaya maka ne don ka ƙara fahimtar gaskiyar da nake gaya maka ah, yanzu ne nake samun labarin cewa fa'iza za ta yi aure ta samu wani dan mai ba gwamna shawara kuma yana cikin protocols ba na gwamna a takaice dai yana jin wata ne zuwa a aurensu yanzu da kin yi ki buɗe baki ki gaya min ko nawa zan baki kin tabbata <laughs> falan malam waye baka izini waye baka dama ka zo wurin matata wannan kuma waye tsohon mijina ne kul kul kada ki kuskura kada ki ƙara kirana da tsohon mijinki har gaban abada ni mijinki ne ya abin yake ne na ɗauka kin ce min saki uku ya miki gashi na a gaban ka tambaye shi ai ba saki uku ba ko saki dubu na mata ko saki dubu na mata babu wanda isa kowaye shi ya sake zuwa gurinta ko da ita kaɗai ta rage a duniya fa'iza ashe baki da tausayi ba kya tausayi na ashe dama akwai wanda yake zuwa gurinki so kike in haukace yanzu duba da kika yi kwalliya kika yi kyau wani ne kuma yake kallon ki a banza a wofi ba ni ba kaga bawan Allah bai kamata mu yi haka da kai ba bai kamata muna cikin soyayya da walwala ka zo mana da irin wannan abu ita fa baiwa Allah nan ka riga ka sake ta saki babu kuma wani hurumi da zai iya dawo da ku ku yi aure saboda ya kamata ka bar ta huta magana tausayi kuma gaskiya ni na tausaya ma dan ya kamata ka ga likita ai na fi karfin likita sai dai boka na rantse da Allah ji wallahi wallahi kenan wallahi na rantse so uku wallahi babu mahalukin da ya isa a ruwan yarinya in dai a raye sai dai idan na mutu to shikenan ba da ke fa'iza ke wuce ki shiga gida don har gobe ni mijinki ne ko har gobe ni a kallon matata nake miki wuce ki shiga gida nace tsaya an faɗa maka ni ba ka bace a yanzu ka ɗauki kaddara kamar yadda ɗauki kaddara ka manci da lamarin kamar manci da lamarin ka ka fahimce ni shikenan sun koya miki rashin kunya ni ce ga ma irin waɗannan maganganun ni kike gaya ma wannan maganganun ki wuce ki shiga gida gaskiya ka dauko rigima mu ƙara saraka ni mu je sai ki wuce ki shiga gida ce ba kya ji mu je ko kaiza mm. ke a kaga tsaya kar mi haka da kai ina zuwa kar mi haka da kai ba abin da kika faɗa kenan a kina ji kar abin ya zama hayaniya je ki ni zan iya da shi ki bani bari je same shi ne ba shakka ba abin da ya kamata in wa yaron nan habibu sai in kai shi kotu domin kai yaron nan gaban alkali mu tsaya da shi to za a ja masa kunne duk irin abubuwan da yake yi rashin hankali za a dawo da shi hankalinsa alkali ya mana tsakani da shi ya mana tsakani da gidan nan to za mu samu zaman lafiya abba ni fa idan mutumin na ya kara zuwa gidan nan zan iya yabo abokanai na mu da gargaje shi ba kan ne abu a ce ban kyauta ba fa babu ruwanka kar ka sake ka ɗauki mataki a hannunka saboda muna da hukuma duk abin da ya kamata a yi sai a san shawarar da za a yi akan wannan al'amari don ni kaina abin ya fara isa ta to ya na matakin kenan kotun nan ne ta zama miƙa shi ne kawai zaman lafiyar mu abba kotu kuma ni dai gaskiya ba na son haka ka ji ta kuma zai ka ce ta san me ake cewa kotu to wannan magana ta yanzu ta dan jawo hankali na ba zan miƙa shi kotu ba saboda in muka kai shi kotu to za mu bawa 'yan baya abin faɗa za a zo a dinga surutu a ce mun taba tsayuwa da sirikin ma gaban alkali idan a yi mana iyaka su ma kuma za a yi musu guri a rika cewa dan wanda ya wuri wasu an yi kaza an yi kaza ba za mu kai shi kotu ba amma dai amma dai akwai abin da ya kamata ya amma mu bar magana kotu amma bar magana kotu lokacin da kai saki na farko kawun kai zaunar da ka yi maka faɗa ka je ka sake yin saki na biyu bakin cikin ka ƙi ɗaukar sa ya sanya ko magana da yi maka ba da yake kai baka da hankali shine ka ka cike saki na uku kuma dan rashin hankali yarinya tana kwance akan gadon asibiti wai ka je ka ce mata wai ka sake ta amma na ji hawan jini fa zai iya kama ni tabbas saboda ka sake ta a'a saboda na ji ina gani wani zai aure fa'iza au ka fi son ta zauna har abada ba za ta yi aure ba kenan ma duk ranar da fa'iza ta auri wani to tabbas na san mutuwa ta mutuwa ta zo kawai mutuwa zan yi gaskiya kai ko kunyar wannan magana ma baka ji bayan ka san ko ba jima ko ba dade dole ne za ta auri wani har kana faɗa min cewa wai za ka mutu saboda ka rabu da wata wawa kawai mara hankali tashi ka bace min da gani kai ko kunya ba ka ji ma kake wannan magana. wato amina abin da ke so in gaya miki ba sai an yi wata gayya da yawa abinda ba auren fara ba ne na wuni abba habibu me haka ya za ka zo ka faɗo mana cikin gida haka kawai ba ba ba ba sallama ba ko ba ba maka iso ba kawai ka zo ka faɗo mana ai ko a da kake auren ya tabi kamata kai kai mu wani shekaru bare kuma yanzu ma da ba auren ta kake yi ba abba dan girman Allah dan Allah dan Allah dan annabi ku cece raina abba wannan wannan wannan ba Allah jin tabbas kai kai ko lokacin tabbas ba sai take gurgura motsawa take mu cece ranka ba ya ranka hannun me yake ni ko da ma ba za ta koma gidana ba amma kada dai a daura auren abba kada a yi auren nan abba kada ta yi aure gaskiya ne lalle habibu na yarda kai kwakwalwarka a kwanci take wallahi tallahi wani na hauka ne wannan haka kada daura kada daura mata aure saboda kawai ka taba aurenta shikenan mu kuma yanzu kada mata aure sarkin uban kishin duk duniya haka ake yi dan girman Allah abba ku taimake ni dan Allah dan annabi wannan can banza ba kake yi wani na hauka ne wanda zaka zo kamar nan wurin to shikenan naji yanzu ita wannan yarinya shekarta 60 ko 70 a duniya da ka ci ka mata aure ta haifi ya goma ne ko ashirin ko talatin da za ka cika ta ƙarin aure to aure an yi an gama ta shi ka fita abba akwai matsala wallahi na rantsi da girman Allah akwai matsala kada a yi auren nan abba don girman Allah ka taimake zan fita ma zamu ma zamu ma ke ina zuwa kai kai fita ina ma zamu ku fita da shi na shiga uku na wannan wannan ban Allah ne yake nufi ne wajen Allah idan na fita Allah ya tsina wallahi ba zan fita wallahi ba zan fita wallahi idan na fita idan na fita idan na fita Allah ya tsina wallahi ba zan fita ba kaga wallahi ba zan fita ba ba zan ba ba ba za ta aure ba ba ba babu wanda za ta aure to da ka ta tukuna ka ba za ta aure ba ko to in ma wani abu kake nufi in wani asiri kake nufin za ka yi wallahi ba karfin ka sai dai koma kanka babu wani asiri amma wallahi sai inda karfi na kare haka ce na nazar Allah sai da karfi na kare idan na ji wallahi ba za ta aure ba wallahi ba za ta aure na nazar Allah ba za ta aure ba na nazar Allah ba za ta aure ba shi na nazar Allah ba za ta aure ba na nazar Allah sai da karfi na kare da jare shi kuje kuje ba za ta aure ba kai kai Allah ba za ta aure ba ba za mu wallahi ba za ta aure ba buka shi da kasa buka shi da kasa Allah ba za ta aure ba buka shi da kasa buka shi da kasa takama wuya tsananin san da yake min shi ne yasa cikin wannan damuwa ga shi ya farta saki babu yadda za a iya gyara auhaba dama ke ma kina son shi duk da wannan abubuwan da yake miki so ne yasa haka umma wallahi ina tausayin habibi ki duba ki gani wata uku da mutuwa auren nan yadda habib ya lalace ya rame ko wanka baya iya yi to me ke so a yi yanzu so ke kima ki tattara ki koma gidan nasa kamar yadda haukansa yake nuna mishi ba hauka ne umma shi kansa ya san hakan ba zai yi ba ya rikice ne ya ruɗe saboda abu kuskuren da ya aikata kaddara ta riga fata ba laifin kowa ne umar laifina ne inda a ce na ba umarninsa da haka ba ta faru ba kuma ashe ma ya taho zai kawo ne, tun da na san halinsa ya kamata na jira ya dawo ya kawo ne. amma habib kai haƙuri inda rabu wata rana zan dawo ikon allah lallai yaran zamani ba kusan ciwon kanku ba iye to ai sai ki tattara ki koma gidan nasa da zaman saban Allah kuke so ku je ku zauna ku yi ko kuma ki tabbata har abada kar ki yi aure tunda tausayinsa kike ji ha ikon Allah amma wani abin ya bayar mamaki ya kaka san wajen aiki na ai dole in gane ai dole in gane duk inda kake saboda kai ne mutumin da yake nema ya kashe ni da raina ha baya za in kashe ka karfa ka manta ni fa taimako na kai in ban ma godiya ba ya zan yi na dade ina neman matar da zan aura ban samu sai bana da ka sake ta gashi yanzu zan aure ta ka gane ka kiyaye ni ka kiyaye bakinka ba kowace irin magana ake gaya min in jure akan matata ba wallahi to ya yanzu ya kace mata ka ne ai ka rabu da ita ya ka da cewa mata har gobe ina mata kallon matata ce matata ce har gobe kuma duk mu'amalan da kuke da ita kallo nake kaman kana mu'amala ce da matar wani kuma barin baka shawara wallahi kada ka yi kuskuren aurenta saboda idan ka aure ta na rantsa da Allah sai na sa ma ku wuta gidan ya kone kurmus kai ka san irin kalaman da kake faɗa kuwa baka tanin wannan kalaman da kake za su daure ka su daure ni su daure ni ba komai kaga zan baka shawara wannan matar ka riga ka rasa ta kai dai addu'a zaka koma ka je ka ci gaba da yi mai yiwuwa in na mutu ka iya aurenta amma in dai ina raye na auri fa'iza babu zai rabu da ita to ai mahaukaci ne ma zai auri mace ya kama fa'iza kuma wai haye da ya rabu da ita kai ya hakuri ya hakuri daga yi hakuri me amfani irin wannan abu kakka bashi kakka bashi tafi wallahi kakka bashi tafi kakka bashi tafi wallahi sai da kashe wallahi sai dai a kace ni kaga san zai faru ku tabbata shi jaji office wallahi komai ina iya yi wallahi komai ina iya yi wallahi sai dai a yi duk wacce za a yi wallahi ban kin mutu ba sai dai in mutu a ta wallahi sai dai in mutu wallahi a kai ni eh, a kai ni cikin da za a kai eh ku zo ku zo ku zo ku zo nan eh ku zo ofisin Ahmad eh ku zo za a gane kuranka na gane ma na riga na gane kurena na riga na gane kurena sai kuma kure na biyu ai na riga na gane kurena na rantse Allah ba a isa daura auren nan ina rayu ba sai dai a daura idan na mutu da raina da numfashi na dai ba a isa daura auren nan wallahi kuma ba a haifi mutumin da zai zo a gabana yana kallon ido na ina kallon shi na lissafa kofin matata in zuba ido in kyale shi wallahi bai isa ba ko yanzu ya sake maimaita abin da ya faɗa wallahi na faffasa mara baki sai na ƙara rusa mishi baki ah haba malam da Allah kai mana shiru mana aiki fa muke akan kantan nan ka hana mu yi aiki ya haka ne ah wo dai wo dai ko yanzu na ji daɗi tunda na riga na fasa mishi baki kuma jini ya fita na ji daɗi wallahi kuna jin abin da nake gaya muku ku ba shi kyakkyawar kulawa idan ya nemi abinci ku ba shi sannan kuma ina fatan duk wani bayani a statement ɗinsa kun ɗauka mun ɗauka a kai mun ɗauka sai dai yana damun mu da surutu yana damun mu da surutu amma dai muna so da Allah ka sa shi sai shi a ban sa ku wannan aikin ba in dai kun ɗauki komai na shi zan yi kokari za mu tura shi kotu ne kawai ina fatan kun fahimta kuma kai a ka je karɓar mu wannan saƙon mana inda inda na aike ka yawwa da Allah kula da Allah to asabe ba na so in ce ba ruwa a cikin wannan shin jama'an tambaye ku kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na hausa kyauta a wayoyinku kwarai kuwa to ayi kenan ya ku fito da wayoyinku ku an yanzu a google play store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 amma ni ina ganin ko ma na ce ba zan shiga harkar nan ta habibu ba ai ban yi laifi ba ko kin sani dai ke shaida ce a cikin gidan nan lokacin da ya yi saki na farko na yi kiransa ni da shi na yi masa faɗa na ja kunne yadda ya kamata amma bai saurara ba yaran nan ya je ya kuma yin saki na biyu haka kwaram ina zaune sai na ji an ce wai yaron nan ya saki yarinyar nan saki na uku kuma wai yanzu sai ya ce ba mai aurenta saboda shi ne dan autan maza da sunan wai wai yana santa yana kishinta hadisin annabi fa cewa i a bagarar halali ilallahi a talaq shi sakin akan kansa halak ne amma allah baya so don haka allah ya shar'anta haka domin ya hukunta waɗanda suka aikata kuma abin da baya so wallahi duk wannan bayanan na yi masa kawo amma a taimaka a je a yi belinsa idan ya so mu saka shi a gaba idan ma duka ya kama mai masa kawo sai mai masa tunda bai wuce mai da ke shi ba wannan shine ake kira ta baya ta rago yaushe kuma sai da lamari ya lalace yanzu duk za a zo da irin wannan ba komai zan yi kokari in je police station din duba in sun yadda za su ba da belinsa za ki ga mun zo da shi idan kuma sun ce ba za su ba da belinsa ba sai an je kotu to nan fa ba yadda na iya idan ka gana ba da wannan belin to wanda aka wa laifi ne ya zo ya ce ya haƙura to shine kawai zan iya ɗaukan beli in ba to ni yanzu yaya za a yi magan shi kuma kaga mu duka wallahi ba mu san shi ba kai ne zai za ka nema mana alfarma a gurinsa ni wallahi ka taimake mu ko lambar wayansa ka sama mana <laughs> da tijo ko na ba ku lambar wayar shi ba zai taɓa sauraron ku ba wato tun da nake da shi ban taɓa ganin ɓacin ransa irin jiya ba wannan yaron naku mai gida wannan yaron naku gaskiya ku bincika yana da zafin zuciya ba zato ba tsammani ba kawai sai jin naushi muka yi kawai ya naushi bawan allah na akan bakinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tunda duk abin da aka yi a gabana aka yi ni shaida ne yanzu abin da ya aikata kenan yanzu can nake gaya maka sakamakon wannan naushi da ya yi a bakinsa haƙorinsa guda ɗaya na nan in banda zubar da ruwa babu abin da yake ina ganin kawai ku yi haƙuri batun maganar da beli gaskiya babu shi in ya so daga baya tunda duk mun tattara komai mun tura kotu sai ku jira da mu da ku duk gaba ɗaya mu jira mu ji abin da kotu za ta yi to shi kenan kai daɗe mun gode za mu ci gaba da kokartawa na barka lafiya Allah kyauta kamun sai amma sun ce ba a su ba da shi beli ba har sai wanda aka yi wa laifi ya yafe shi yasa na zo wurin ki fa'iza tunda an ce shine zaki aura ki taimaka ki ba shi haƙuri fa'iza dan mu ma iyayen ku ne ban da rashin hankali na habibu ai ke mace ce wacce za a zauna da ita har abada kuma ke haƙuri insha Allah zan faɗa masa ki daina kuka Allah ya miki albarka ai kuka ya zama dole shi kadai nake gani mahaifinsa ya rasu yar uwarsa ma babu wa alaikassalam alhamdulillah kowa lafiyan shi ƙalau na ce don allah in ba matsala ina son ganin ka don allah dai ka daure ka zo akwai matsala ne gaskiya ba zan iya ba kin bani mamaki ai kamata a ce ma in ina cewa a sake shi ke kuma kice san bike da ba mutumin nan fa shine mutumin da ya wulakanta ki saki ki saki uku ni kuma ni ne yanzu ke soyayya da ni ni ne wadda zan iya auren ki nan da sati ba kya kishi na ne ko me ya min irin wannan cin mutuncin in kyale shi ba wannan nake dubawa ba me kike dubawa eh ai bai kamata a ce zan dau mataki akan wannan mutumin ki bude baki ma ki ce ki hana da ba saboda ni fa a rayuwata babu wanda ya taba min abin da ya min dan wallahi ko lokacin da nake yanta wani bai taba daga hannunsa har ya fasa min hanci ba sai akan shi sannan kuma in kyale shi to na lura har yanzu kamar san shi kike kuma karshen ta ma muka yi auren da ni yake nan gaba za a iya samun matsala ko kaɗan bana tunanin habib ɗazu mahaifiyarsa ta zo gidanmu tana kuka tana bani haƙuri akan na yi maka magana ka yafe masa zamantakewa ta da habib tarayya ta da shi ba ta yi daɗi ba ko kaɗan mahaifiyarsa ita ke faranta min rai ita ke masa faɗa ita ke bani shawara ita ke bani haƙuri ɗazu ta zo gabana tana kuka suna ji kamar mahaifiyata ce take kuka a gabana idan da akwai alfarma da zan mata a rayuwanta wannan shine na ƙarshe ka yi haƙuri ka yafe mishi a fitar da shi saboda tana da hawan jini idan har hakan bai samu ba to komai zai iya faruwa kada kai tunani da abin da habibu ya maka kada kai yi tunanin da abin da habib ya fi jiro maka da shi ka yi tunanin soyayya ta da kai zan yi shawara hmm, ƙawata ni wallahi da a ce ni ce ke akalla wallahi sai ne wata ɗaya kafin ya gani tun da nake ban taɓa ganin mutum fitinan ne irin mijin nan naki ba amma kina ga tausayi yake baki dole an tausaya masa ikilima duk abubuwan da yake ba kan kowa yake ba sai a nan akan me ba zan tausaya masa ba na san fa a ce ana saki uku ana koma sai kin koma kwarai da gaske tunda aka yi saki na farko na koma aka yi na biyu na koma saki na uku inda hali ina tana na koma saboda baki da zuciya ba saboda ina kishin kaina don haka na iya damu rabu da habib don na su a ciwo maza har biyu sun aure ni sun san komai nawa ni karan kaina zan ji haushin kaina idan ba kaddara ba me zai kai kara auren wani ɗa namiji ni fa wallahi ƙawata na ji daɗin mutuwan auren nan naki dan da kina gidan fitinan nan mijin nan naki na san ba zan ƙara ganin ki ba har abada har ki sa na kullace ki to ke ashe fi sakin auren da ya ki ha ba ƙawata a ya kuri ha ba karbi ya ka dake mana a dattijo sai ka tafi da shi gida a cigaba da ba shi kyakkyawar kulawa ana wayan masa da kai ana fahimtar da shi akan jahilcin da yake ciki domin wannan jahilci da yake ciki idan ya ci gaba da tafiya da shi da wannan fashin zuciyar to ina tabbatar maka zai gane kuran shi kuma ina so ka sani ko kana so ko ba ka so kai baka isa ka hana fa'iza aure ba kaga rana mai irin ta yau ranar za a ɗaura mata aure kuma za ta tafi ɗakin ahmad eh na faɗa idan kana ganin nima zaka da kan ga bakina don Allah ka sa hannu ka da kan a yalla bai wannan ai fada kake masa na gaskiya ai bagen gaskiya kake gaya masa shin mata nawa aka ɗaura wa aurensu ya mutu aka kuma ɗaura musu aure da waɗansu mazajen sai shine za a ce ya saki matarsa ba za a ɗaura mata aure da wani ba ai bai san haka ba idan da ya san haka da ba zai rika faɗa ka ba shi kullum abin da yake kallo matarsa ce ani walla har abada har gaban abada ba zan daina mafa iza kallon matata ba wallahi ka ji abin da yake faɗa ko ka ga baba idan da dan tani ne na rantse da Allah wannan dan naka daga nan police station sai kotu daga kotu sai gidan maza ai wannan za gidan maza ne kai habibu saurara ka kuma jin bakin ka a nan in ka kuma yin magana sai na gaggaura ma tafi ana ka san yadda aka yi muka shiga muka fita har yanzu ake maganar fidda kai yalla bai ka yi haƙuri ba komai ba komai ka tafi da shi na ba da belinsa ba matsala tauran kai daɗe mun gode mun gode insha Allah mun gode madalla tashi lafiya an yi sa'a fa'iza ai albarka ce da na je ina roƙonta kawai sai na ga hawaye suna fitowa daga jikinta to ai wancan saurayin shine abin yabo domin ba kowa za a yi wa irin wannan ƙungurmin jahilci ba kuma a roƙe shi ya yafe ko da ike ma dai fa'izar ita ta roƙe shi ya yafe don yana santa amma da wannan wannan shashashen yaron ne shi neman alfarmar ya yafe din ma in aka yi wannan kadai ya isa shi sa shi ya saki kai ina zaka mun gama yin magana da muke yi ne ko ma ka zauna ba mu gama yin abin da muke yi ba An kawo da waɗannan maganganun ni da itace kuka sa kuka yi ta duka na yafi mun san akan kuma kuma magana wannan mutum kai har ka isa ka faɗa mana abin da za mu yi Hmm? ashe har kayi girman da zaka zauna muna faɗa kana faɗa don me ya sanya ba za a yabe shi ba ka fasa mutum baki hmm? ya ga girmanmu ya yafe maka akan gaskiyarsa sannan ka ce ba za mu gode masa ba idan kai ba za ka iya gode masa ba mu ya zama wajibi mu gode masa saboda abin da ai ba kowa ne zai iya yin sa ba ah, umma ku yafe mu wallahi duk duniya ko akan fa'isa shi ne gaskiya rufai ya na ganka a zaune a ofis habib san da zuwa umarni na bi jiya na fito kawai nake samun wasikar mb akan cewa in yi takin over aikin ka zuwa na dan wani lokaci akan me ina kero don an yi suspending ɗinka ne saboda ko ni na ga takardar akan cewa idan ka zo a baka ka san aikin kamfani ba kamar aikin gwamnati bane babu ruwansa aiki kawai suka sani kuma sannan an samu wasu takardu kayi rubuce-rubuce wanda gaba ɗaya ma ba su shafi aikin ka ba a md yana son aiki da kai sai dai na ta faɗa cewa ya kamata ka je gida ka huta idan ka dawo hayyacinka zai iya dawowa da kai wai ni yanzu ba a cikin hayyaci na nake bane magana ta gaske haka mutane suke faɗa tun watan da ya gabata duk lokacin da zaka shigo ma'aikatan nan sai an yi magana ka ba zan ɓoye maka gaskiya zan gaya maka wasu mata suke kazari wasu kuma su ce kanka ya juye dubu wallahi yau ne faɗa wurin aurenta riya ne taro ya yi taro da kyau mala da kyau liman girga da kyau liman angon ba matsiyaci ba ne gra ne angon ba awon igiya ba ya gaji arziki arzikin ya gaje shi ya gaji mutunci mutuncin ya gaje shi angon fa'iza sun cika dubu talatin ko sun cika dubu talatin to ya eh, to malam a ce ta naira dubu talatin dubu hmm. talatin ba na musai kafa wani addu'a ce dama ta tara mu godiya rike da kai sai godiya ciyama ka fara bani kuɗi eh. saboda ahmed ka saboda a idan an daura auren nan sai dai idan mutuwa ne wallahi sai dai idan na mutu za a daura auren nan wallahi ba za a daura auren nan wallahi wallahi ba za a daura ba ba isa wallahi ko wace ko wace ba za a daura ba wallahi to dakata ku sa ku kyale shi da tukunin mazin magana da kake ta daure ba za a daura auren ba ko aure ba zai dauri ba ba za ba wallahi ina da rai zai ba za dora auren nan to saurara ka ji abin da nake so da kai yanzu ka tafi kotu ka je ka kai kara ka ce matar da ka saka saki uku yau an daura mata aure kana kara. wallahi ba zai yi ba babu wani kotun da zani babu wani kotun da zani an saki uku ne kadai kuma na fasa wallahi na fasa wallahi ba zai yi ba ahmad na wannan gayan gaskiya ya kamata wannan kara ko su raba ku da shi ka san me zai faru hmm. ka kyale shi kawai ai fa'iza ta riga ta roƙan mai ahuwa shi yasa amma wannan diya da aka baya ji magana iyayensa ya fi girmama soyayya da yake wa fa'iza akan magana iyayensa anya ko bai da taba hankali ba mamaki anya wallahi ba mamaki sai iya yiwa da Allah ka dubi wani hauka ka dubi abin da yake da Allah kai abin nasu ya wuce tunani fa haukaci baya warke Allah bai ka duba jama'a kun dafa ce da yake ko to shikenan ku ji an sallan mutane Ana ga dawa ku je ku an sallan mutane eh wuce ni na wallahi ba shi ba zama zai ba da ku kyale shi kyale shi kyale shi ya Ahmad ya kake so da shi kaga abin da nake so kai shine kai hakuri ba wanda isa canja hukuncin Allah Allah ya riga ya kaddara ba fiye da ka kai mun fi wallahi wallahi kai mugu ne Allah ya sa tsakanina da kai kai ka sace ta wallahi wallahi ka sace ta wallahi ya sace ta aure ya dauru aure ya dauru kai Bari ga yamma wani abu daya ya kamata ka san cewa fa'iza ta zama matata yanzu in ka sake buɗe baki ka faɗi wata magana akan ta to zan tabbatar ma da cewa ni ma ina da kishi amma na hankali ba na huka irin naka ba a yaran ana iyale ka bari kai yanzu kana cikin farin ciki kai yau ya kamata in tabbatar maka da cewa mu ba a hauka a gaban hukuma mu ba a wannan shirman a gaban mu kana jina da kyau ko idan ka idan ka zalunci azalan zalunci zalunci zalunci ne wannan kai ina motar da yazo da ita ku jefa matsiyaci a ciki wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba amma taɓaɓɓe ne ko tsohon mawa ga ne wannan kai mace duk ka baka rude na gode na gode na gode Allah sanya alheri na gode na gode na gode haife ni ba tun farko ma ba mu taɓa haɗuwa da fa'iza na ga da har nan yi sha'awar in aure ta ba ni da ya fi mun kwanciyar hankali ma tun farko da ban san ta ma da shi kenan salamu alaikum na masifa da ni ka ba habibu inna lillahi wa ina ilaihi raji'un habibu haka ka dawo kuma za ka wuce ka zo mu tafi mu tafi gida dan bai kamata a ce na barka a cikin gidan nan kana zaune kai kadai ba yanzu nan ina gida a zaune aka je aka same ni aka ce mota yan sanda ta zo ta dare ka a gida saboda haka ka wuce mu tafi can karin ka zo na kuma na faɗa maka gaskiya mu babu wanda zai iya canja wani hukuncin saboda canji wani kamar gabar cewa Allah ne sannan kuma sai naga kaman duk da hakan baka canja ba umma ta aika an kira ni kuma ta faɗa min duk abubuwan da kai wadda kuma ni ban san su ba sai wannan kara saboda haka a matsayina na makwabcinka wadda kuma kake kamar ɗan uwa a wajena ina yi maka nasiha da ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah a cikin duk abubuwan da kake yi kullum a cikin tsoron Allah ne nake mhm. ka ji ko baka isa ka gaya masa magana fa yaji ba sai ya mayar maka da martani iyali shi mai tsoron Allah baya aikata duk abin da ya san Allah baya so saki kuma duk da cewa ya halatta abu ne wanda Allah baya son sa ko kaɗan har sai in ya zama shine abu na ƙarshe shine matakin ƙarshe wadda za a iya ɗauka don a samu maslaha ko kwanciyar hankali a tsakanin ma'aurata sannan kuma habibu shi mutum mai tsoron allah yana rungumar kaddara duk da yadda ta zo masa ko mai daɗi ko marar daɗi duk yadda ta zo masa yana rungumar ta wannan kuma ga wanda allah ya ɗaura wa ma kenan ba wadda ya ɗaura wa kansa ba wannan kenan sannan kuma allah ya nufe mu da mu zama mutane masu haƙuri kuma allah yana son masu haƙuri amma kai gaba ɗaya ka ɗaga hankalinka a kan mace guda ɗaya rak kai ka ce wannan mata ita kaɗai ce a duniya daga ita babu wata sai nake ganin ko lokacin da mahaifinka ya rasu baka yi alhini ka tashi hankalinka kamar yadda kake yanzu akan ita wannan yarinyar ba yar uwarsa da suka fito ciki ɗaya zainab ta rasu baya ambatanta kamar yadda yake ambatan fa'iza ita wacce tana ma doron kasan ma ba mutuwa ce ba tana raye ni umma da mutuwan ta yi ni da ya fi min sauki tunda na san mutuwar ta amma yanzu haka kawai fa tana can kawai rufin baki ko buke ka in garbi da shi ni shawarar da zan baka nan. na farko ka cire fa'iza a ranka ka manta da ita kwata-kwata abu na biyu kuma ko zuwa gaba idan za ka yi wani auren to wannan kishin naka karke shi ka rage shi saboda idan ka ci gaba a haka ba za ka taɓa samun zaman lafiya ba a rayuwarka kuma ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba kishi gaskiya ne kuma addinin musulunci ya karfafawa wa maza gwiwa akan su yi kishi akan matansu amma fa kishin ba irin naka ba saboda shi wannan kishin naka ya haramta addinin musulunci saboda ka baka da dalilin da zaka hana ta mu'amala da danginta ko kuma ka ce ba za ta je ko ina ba ko da dalili ko babu baka da wannan hujjar umma ni zan tafi majalisi na saboda akwai ɗalibai suna can suna jira da wannan jahilcin da yake yi gare ya rinka binka wajen karatun ya san cewa ga abin da Allah ya ce annabi ya ce ka ga ya rage wannan jahilcin tashi ka bi shi ina ganin ki rabu da shi idan ya shirya ya samu nutsuwa sai ya fara zuwa ko da ba waje na ba saboda shi neman ilimi yana da amfani ko ina ya kamata a je a nemi ilimi <laughs> ai ba zai samu natsuwa a nan ba ai ku tafi da shi can a can ne zai samu natsuwa amma ba a nan ba tashi ka bi shi zama ma in kan malam ah, ko na dan samu natsuwa abin da aka zaɓa shi a rubuce in ka tun da samu labarin cewa ma za ka dawo sai na rubuta a hannun kawai abin da nake so da kai karanta ka rubuta uba sai kai sai sani a komai an gama amma na ji mamaki ashe aikin na haram fara shi ai tun da dadewa ka gode Allah mutumina wallahi MD yana bala'in san aiki da kai tun da ka tafi suspension din nan fa duk abin da aka yi masa baya masa fada kawai yake ta yi ni kaina na yi mamaki ganin yadda na rubuta apology letter nan da nan aka approving within 3 days <laughs> allah da ya kyauta me kenan ka sani dole ne sai ka manta da ita kwata-kwata in har kana so ka yi aikin ka daidai a nan ofis ba nura ai da hankali na fa mutane suna can suna more rayuwarsu zan tsaya ne yana bata lokaci da amma yanzu na fesa reality dole rayuwa za ta canza a <laughs> amma fa wallahi da ka burge ni amma fa ya to rayuwar da zaka gina wa kanka rayuwa ya to ka tana da ɗakin sassauci da kuma haƙuri sannan ɗakin da zaka gina wa kishi da Allah kai girma sosai saboda kai fa kana da namijin kishi <laughs> har gobe gaskiya dai ina da kishi saboda wannan matar da na aura ita ma ina kishinta to amma dai kawai akwai bambanci da irin yanayin kishin da na yi a baya saboda yanzu na gane darasi na rayuwa na gane abubuwa da dama kenan ka zama irin muke kenan ai hajji habibu kowane mutum yana da kishi kai in ana zancen kishi ma da ɗa namiji ba a zancen kishin ya mace domin za ka iya samun ya mace ta san mijinta yana lalata da wasu mata a waje ko kuma an zo mata da labari cewa mijinta yana tare da wasu mata a waje amma kuma za ta yi haƙuri ta ci gaba da zama da shi amma namiji kam <laughs> ba zai yi ba yi ya kamata kudin ban wuri ni ma dan samu ni na aikin <laughs> Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. nan gashi nan ma ya dawo. A ah, ai sai dai ki dafa masa dan wannan kan na tashi da shi. A'a a'a a'a a'a. Manya manya kai kafu. Wai suka shigo gare. Ai dadin yar uwarka ta kawo mai kuɗi kenan. Wanda iya ce fa ne. Da ka ji tutun kana kugi. Kai dai ka zo ka ɗebi girki ka yi waje. Sai ka ce wani restaurant. yanzu ma plate na biyu kenan yake ci to alasa dai bai cinye min na abincin ba ai naka na nan a ɓoye shi ya zaton naka yake ci bai sani ba na wasa da abincin mijina ba wai ashe dama ba babban kashin kika kawo min ba shine kika a anan ina ta santi Allah ya kama ka kawo min na abincin aa <laughs> a ah, ah, kai lallai rayuwa ta canza Bye.